sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro ku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar Kamaru da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jami'an tsaro sun ce har yanzu suna nan kan suka kama 'yan bindigan nan da suka addabi yankunan arewa maso yamma. Kuma a nan ne ma suka samu nasarar kashe ɗan bindigan nan Ali Dogo da aka fi sani da yalo. Za kuma leƙa jamhuriyar Nijar inda gwamnatin ƙasar ta jaddada aniyar soma zartar da tsarin inshorar manoma da makiyaya a shekarar 2023. Sannan Muna tafa da rahoto na musamman wanda Hassan Tambol zai gabatar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya. To amma fa kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Ministan tsaron ƙasar Ukraine na shirin yi wa manema labarai bayani kan tattaunawa ta baya-bayan nan da kungiyar tuntuɓar juna tsakanin Amurka da Ukraine a Brussels a yau Laraba, inda ministocin tsaro na kungiyar tsaro ta NATO su ma suka gana a can domin tattauna yadda za ta taimaka wa Ukraine a yakin da take yi da mamayar Rasha. Sakatare janar na kungiyar NATO Jens Stoltenberg ya shaida manema labarai yau Laraba cewa tattaunawar za ta kasance kan yadda za a ƙara kaimi wajen taimakawa ukraine kuma babban abin da ya sa a gaba ƙarin kayayyakin tsaron sararin samaniya na ukraine stottlebug ya ce taron ya zo ne a wani mahimmin lokaci don tsaronmu yayin da a 'yan makonnin da suka wuce an samu tashin hankali sosai a yakin tun bayan mamayar rasha a watan fabrairun da ya gabata ya ce kungiyar neto ta aike da sakon cewa a shirye suke su goyi bayan ukraine duk tsawon lokacin da za a ɗauka. Amurka ta ce tana duba buƙatar ƙasar Haiti na neman agajin tsaro yayin da ake samun karuwar taɓarɓarewar tsaro da tsananin rikicin jin kai Babban jami'in diflomasiyya Amurka a yammacin yankin Brian Nicholas na kan hanyarsa ta zuwa ƙasar tsibirin Caribbean ɗin a yau Laraba don tattauna halin da ake ciki. Wasu gungun 'yan bindiga ɗauke da muggan makamai ne ke rike da wasu sassan babban birnin ƙasar Port-au-Prince kuma sun toshe hanyar shiga babbar tashar man fetur ɗin ƙasar tun tsakiyar watan satumbar da ya gabata wannan ya ƙara ta'azzara mummunan halin da ake ciki na jin ƙai lamarin da ya yi illa ga samar da wutar lantarki da ruwan sha mai tsafta da kwashe shara da kuma yadda asibitoci za su iya gudanar da ayyukansu a ranar juma'ar da ta gabata gwamnatin haiti ta baiwa firayim minista ariel henry izini ya nemi a gaggauta tura wata rundunar soja ta musamman ta ƙasa da ƙasa da za ta taimaka wajen dakile gungun masu aikata laifuka. Wata kota a ƙasar Myanmar da sojoji ke mulkin ƙasar ta yanke wa hambararriyar shugabar ƙasar Aung San Suu Kyi hukunci kan laifuka biyu na cin hanci da rashawa a yau Laraba a cewar mutanen da suke da masanya kan lamarin. Sabon hukuncin ya hada da ɗaurin shekaru uku da take yi yanzu haka. Ana zargin Suci da karɓar cin hancin dala dubu ɗari biyar da hamsin daga hannun ɗan kasuwa Manwik sai dai ta musanta zargin kuma ana sa ran za ta ɗaukaka ƙara an tsare suci a watan fabrairun 2021 yayin da sojoji suka hamɓarar da gwamnatinta tare da kwace mulki tun daga wannan lokacin ne aka yanke wa suci hukuncin ɗaurin shekaru ashirin a gidan yari bisa wasu laifukan cin hanci da rashawa da magoya bayan ta suka ce bita da kullin siyasa ne labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yayin da zanga-zanga adawa da gwamnati ke ci gaba da ruruwa a birane da garuruwa a ƙasar Iran tsawon makonni hudu, domin ta al'ummar Iran da ke zaune a ƙasashen ketare sun gudanar da zanga-zanga akan titunan Turai da Arewacin Amurka da sauran ƙasashen duniya, domin nuna goyon bayan su ga abin da wasu da dama ke ganin ya zama ruwan daraga a ƙasarsu ta asali. Kama daga waɗanda suka tsere a shekarun alif tara da tamanin. bayan juyin juya halin musulunci na Iran a shekara ta 1979 zuwa wasu matasa 'yan Iran da aka haifa kuma suka girma a manyan biranen yammacin duniya. Da dama daga cikin al'ummar mazauna kasashen waje sun ce suna jin haɗin kan manufa da alaƙar da ba taɓa ganin irin ta ba tare da zanga-zangar da aka yi a gida sakamakon mutuwar wata mata 'yan shekaru 22 da jami'an hizba Iran suka tsare. Tarihi Danish mai shekaru 52 mai binciken kare haƙƙin ɗan adam wanda ke zaune kuma yana aiki a birnin london na ƙasar birtaniya ya ce na ganin wannan a matsayin wani sauyi ga iran ta fuskoki da dama a koyaushe muna da kurakuran siyasa da suka raba mu amma a wannan karan mutane suna cewa na tare da mata abin mamaki ne abin ya faru cikin sauri kuma wannan tunanin tsakanin iraniyawa ya kasance mai ban mamaki Wani babban jami'in tsaron Taiwan ya faɗa yau Laraba cewa ƙasar Sin na duba abin da ya faru a yakin da ake yi a ƙasar Ukraine don samar da dabarun yaƙi ga Taiwan da suka haɗa da amfani da jirage marasa matuƙa da kuma matsin lamba na tunani. Taiwan na yin nazari a hankali kan darussan yakin Ukraine na sanin yadda za ta mayar da martani idan ƙasar Sin wacce ke kallon tsibirin da ke mulkin dimokuraɗiyya a matsayin yankinta. ta. ta gwada yin amfani da karfin tuwo wajen aiwatar da da'awar ikon mallakarta. A watan Agusta ne kasar Sin ta gudanar da atisayin soja a kusa da yankin Taiwan domin nuna fushinta kan ziyarar da kakakin Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta kai birnin Taifi kuma ta ci gaba da gudanar da ayyukanta na soji tun daga wancan lokacin duk da cewa yana tafiyar hawainiya. Da yake jawabi a dokokin kasar, babban daraktan hukumar tsaron kasar ta Taiwan Chan Min Tong ya ce kasar Sin tana mai da hankali kan abubuwan da ke faruwa a Ukraine. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. mu. jami'an tsaro sun ce har yanzu suna kan kai hare-hare kan 'yan bindiga da suka addabi yankunan arewa maso yamma kuma a nan ne suka samu nasarar kashe ɗan bindigan nan a lidogo da aka fi sani da yalo daga kaduna ga rahoton da isa lawal ikira ya aiko mana mai magana da yawon rundunar mayakan saman Nigeria Air Commodore Edward Gapkwede ya ce cikin ruwan bama-bamai da mayakan saman suka yi a yankin yadin da ke karamar hukumar Giwa ne a jihar Kaduna. Aka samu sa'ar kashe kasir ɗan dan bindigan nan Ali Dogon da aka sani da yalo. Shi da wasu mabiyan shi sama da guda talatin da aka ce sun fake ne a gidan wani Alhaji Gwarzo. shi ma dai kwamishinan tsaro da harkokin cikin gina jihar kaduna malam samuel aruwan ya tabbatar da kashe yalon sai dai kuma ya ce wasu bayanan da suka shafi harkar tsaro na sirri ne haka din ne ana nan ana wannan ayyuka na musamman wanda ake yi kuma alhamdulillahi kwaliya ba ma kawai biyan kuɗin sabulu take ba amma dai saboda wasu dalilai na tsaro ba ma son mu yi wasu maganganu wasu suna cewa ai labarin nan na kashe yalo din nan kamar wani labari ne mai girma amma ba ji daga bakin ku ba a ai an ji daga gare mu a abin da ya auku to amma ba a gudu ana susan kasa har yanzu ana wannan aikin to kagan ba ko abu ne mai yiwuwa ba kana wannan aikin na musamman wanda yake tattare da wasu bayanai na sirri ka kuma fito kana wasu maganganu fiye da kima kuma don Allah don annabi a yawaita goyon baya wadda ake baiwa jami'an tsaro da kuma gwamnati. daya daga cikin shugabannin al'umma a yankin karamar hukumar tagiwa kuma tsohon dan majalisar dokokin jihar Kaduna Alhaji Muhammad Bawa Coco Talban Shika ya ce suna ganin saukin har-haren 'yan bindigan sai dai kuma akwai gyara. To alhamdulillahi yawanci dai ana ganin canji gaskiya don a kwanan nan abubuwan sun dan samu sauki ba kamar baya ba yanzu ba a samun irin wa'annan abubuwa sai dai ɗaiɗaiku wanda ba za a rasa ba. Kenan ka ce yaƙi nan da ake cewa ana yi da 'yan bindiga musamman da jami'an tsaro ke bi daji yana dan nuna muku da sauyi. Eh yana nuna da sauyi sai dai matsalar shine duk abin da hukuma za ta yi ta san inda wa'annan mutane suke. nan in an koro su ne sai su nan ya kamata kuma mu shawara da zamu bayar ga su jami'an tsaro ba wai su je su yi harbe-harbe a cikin daji su dawo ba in ko ba jami'an tsaro sun shirya sun shiga dajin har sai sun ga bayan karshen wannan al'amarin ba to wannan al'amari ba mu ga ranar karewan shi ba gaskiya to ko me masana harkokin tsaro ke gani game da nasarar da jami'an tsaro ke yi akan yan bindigan manjoy hashin kwamirta ya ce a kosu abubuwan lura. To hakikanin gaskiya dai abin da ake faɗa na cewa an kashe wannan shugaba na 'yan bindiga wanda ake yi wa lakabi da yalo abin farin ciki ne ga al'umma kuma abin ayaba wasu rundunonin tsaro na ƙasa ne. Duba da cewa irin wannan shugaba wanda yake da kusan faɗa a ji a wannan yanki da ya fi mai da hankali yana ɓanna yana cin karar shi babu baka kamar an sare gwiwan wa'yansu daga cikin magoya bayansa ne. Amma cin nasarar ba shine kuma dalilin da zai sa a sake sake jiki a sake koma gidan jiya ba muna fata kuma abin ya ɗore sakamakon irin al'amura da ke tasowa na siyasa ta yiwu duk wannan yunkurin da ake yi don a da hankalin mutane ne duk da dai kusan dole ne su jami'an tsaron a ci gaba dai ba musu don ka a sare musu gwiwa akan irin kokarin da suke amma daidai gwargwado al'amari na siyasa dole ya sa a yi zargi me yasa gwamnati da can baya bata mai da hankali ta fuskanci wannan abu ba tare da fatan dai su ɗaure da irin wannan kokari da suke yi kimanin watanni biyu kenan da jami'an tsaro suka fara bibiyar yan bindiga har cikin dajin da wannan kuma ya sanadin salwantar rayukan 'yan bindigan da dama abinda ya sa aka kara samun saukin harhare a wasu sassan jihar kaduna duk ko daki har yanzu dai akwai ɗauki daidai na 'yan bindigan a wasu sassa isa lol ikara murar amurka daga kaduna a nigeria. to a gaida isa lawal ikira gwamnatin jamhuriyar niger ta jaddada aniyar soma zartar da tsarin inshorar manoma a shekarar 2023 da nufin takaita dimbin asarar da bala'in ambaliya da sauran illolin canjin yanayi ke haddasa manoma da makiyaya. Sule mummuna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai. sama da miliyan dubu arba'in na sefa ne aka kista cewa suna salwanta a kowace shekara a nan nijar a sakamakon ambaliyar ruwa ko sanadiyar sauran bala'o'in da ke afkawa gonaki da filayen kiwo da wuraren kamun kifi lamarin da ke shafar miliyoyin mutane galibinsu mazauna karkara da ke dogaro akan waɗannan ayyuka dalili kenan gwamnatin wannan kasa ta fara hangen aiki da tsarin inshorar manoma kamar yadda abin yake a yanzu haka a kasashen afirka da dama ministan ayyukan jin kai alhaji lawan magaji ne ya bayyana haka a taron manema labaran da kwamitin nazarin hanyoyin shimfiɗa tsarin inshorar manoma ya kira misali a gonarka kana samun eh, dame ɗari to sai zamanto wannan gona mai dame ɗari eh, kai ya dace a ce in an hori ya faru ko ruwa ya zo ya cinye kamar shekarar bana ruwa guri da yawa kaga wajen girgir guri da yawa ruwa ya cinye to kamar irin wannan sai ya to a ce to cikin eka guda in kana samun bahu biyar yanzu a wannan eka guda za ka ba asiran su kudin bahu daya kenan kamar jika 20 ko jika 15 a wannan eka in shekara bata zo daidai ba Allah ke yi don wannan asiran da ka zuba wannan kudin bahu daya ita za ta zuba maka bahun ka biyar ko ka bahu hudu dangance da yadda kuka tsaida da ita da yake magana da yawon kungiyar manoma da makiyaya ta platform paysan jibo banya mamba a wannan kwamiti ya fayyace irin amfanin da ke tattare da wannan tsari idan ya tabbata ka ta yi ka ɗauki eh, taki bashi ka ta yi ka ɗauki iri bashi ka zo ka sa cikin gona ruwa ya sanya duka babu wani tallafi na kware a kasan dai ba za ka tashi ba to wannan abun in dai an bi shi wadda ya kamata wadda muka nan muna bi shi ana tallafa maka don ka samu ka tashi ka samu ko bashi nan da ka ɗauka wajen banki ya zama to ita kuma za ta zo ka ci gaba da aikin ka ni na kawo maka an gare ne ka bada zai kawo maka tallafin don ka samu wannan taki daukan inshora a kasashen afirka musamman a nan nijar wani tsari ne da mafi yawancin masu ababen hawa ke ganin sa tamkar na tilashi don kaucewa haduwa da fushin hukuma ba wai don kare kai daga asara ba to kowane tabbaci kamfanonin inshora ke da shi kan cewa a wannan karan inshora za ta amfani mai ita jibril talatu mamba a kwamitin inshorar manoma shine shugaban kungiyar masu kamfanonin inshora assurance wagga da manoma kasashe da yawa sun gwada wayanda kaman kasashe mu kama da juna in suna nan ga voda don mi mu ba mu a nan niger ba za mu tsaye ba tare muke da gwamnati tare ke da kasashen waje eh, insha Allah za da karshe za a samu ba wani shakka an da ya bayyana cewa a yadda tafiya ta kama hanya akwai yiwuwar soma aiki da wannan tsari a shekarar 2023 Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sule Barma yanzu kuma bari mu shakata da wannan wakar. Haɗa kai mu Yanzu kuma ga Hassan Tambuwal da rahotanni na musamman. Wasar damben gargajiya wasa ce da mutane da yawa ke dogara da ita don neman abinci. na ziyarci wani gidan dambe a kusa da titin express a kinyale waje da birnin ibadan inda ni tattauna da mai gidan damben yan damben da wani mai kallon dambe a game da yadda damben ke tafiya sunana aminu bature kuciyar zamfara state tsafe local government national chairman na damben gargajiya na kasa baki daya to alhamdulillah damben gargajiya yana tafiya inda ya kamata kuma yana da matukar sapota fiye da yadda duka ke tsammani tunda a yanzu dai damben gargajiya kowa ya sani a wasan hausa na kasa hausa namu na gargajiya babu wasan da yake da sapota da mutane kamar damben gargajiya kana da gidajen dambe da yawa a najeriya tabbas ina da gidajen dambe kamar yadda nake da shi a lagos state ba wani mai gidan damben da ya wuce ni haka kuma a oyo state ba wani mai gidan damben da ya wuce ni ka daɗe kana wannan sana'a ta gidajen dambe gaskiya ne na daɗe sama da shekara ashirin da biyu me ya jawo ra'ayinka ga shiga wannan sana'a ta gidajen dambe to tun da na tashi tun ina yaro nake jin labarin dambe kuma nake ganin dambe da manyan mu da kakanninmu da zuwa uwayen duk mun gane su suna sha'awar wasan dambe kamar yanzu nawa ake shiga gidan dambe dan akwai babban dan wasa wanda yan wasa ke sha'awa ana kan karbi biyar idan kuma babu yan wasa akan karbi biyu yanayin yawan yan wasan da ke cikin gidan wasa ne samun abin da zaka ba yan dambe nan kuɗin abinci da kuɗin ɗakunan da za su kwanta a hotel kenan saboda dole ne in ka yi dambe sai ka aje gidajen da za ka aje su masu kyau sannan suka aje wanda zai rika kula da su saboda harkar rayuwa yanzu take kamar yanzu su wane ne manyan yan dambe ko wannan gidan dambe Na na Akenyele Ibadan. Akwai manya-manya yan tabbas kamar irin su Bahago na Jahila, kamar irin su Dogon Shegiya Mota, kamar irin su Bahagon Alin Tarara, kamar irin su Bahagon Dogon ga su Dogon ga ma baki daya duk suna cikin wannan gida kuma bangaren da muna tare da su Dogon Kyallu, muna tare da Aljanin Dogon Kyallu, muna tare da Hassan da Usaini da su dage duka dai muna tare da su baki daya cikin da kuma bangaren ma kudu kamar su irin su faya to faya kamar irin su Musa Shagon Bahagon gurgu kamar irin su Dakin. Yanzu a wannan gidan dambe na a Kinyele Ibada akwai wanda ya taba ajiye mota ko mashin domin a yi dambe? Gaskiya babu ko da yake dambe wasa ce amma ana samun hadari inda za a buge mutum ya suma a buge mutum ya kare a buge mutum baki hakori su fita sannan kuma a buge mutum a mai rauni ko kayan la'akari da wannan kafin ka kakkafa waɗannan gidajen dambe. Wannan gaskiya ne idan ya samu kuma akwai likitoci da ake tanaji wanda suke duk abin da ya faru suna nan gehe da abu ya faru na bangaren likita sai ya diba nan take zai zo a ɗauke shi a kai ma likitan ya diba. Rana ne na gaskiya Hassan Abdullahi fada nan wasa san nan to ana ka samun dakin gaskiya ni da ka nake ne amma koren da ke kuma na gadon mata shiga ra'ayi a lokacin yana zuwa gidan dambe da abokaina irin shi shakwalle sigari suna jana yawo ko na gadon mata shiga mun ra'ayi na. Ake gyara da. Gaskiya ne baka nake ne. Eh, na me? Na gyaran auto boys. Na karamin mota ko babba? Karamin mota. To ya sana'ar dambe ke tafiya gari ka yanzu? Gaskiya ni sana'ar dambe ni ba abin ganin ce sai dai guja sa albarka tana biya ma bukata gaskiya alhamdulillah kamar ayi ka taba dambe da mutum nawa wani kana iya ma ka fito baka dambe ba kuma kana iya ma mutum ka samu dambe ke daya ka biyu har birashi dama ku dambe da idan ka karfin gwiwa ka daga jaka dambe za ka yi Allah ya ko akwai wata rana daya da ka buge mutum biyu ko uku sun ka fadi gaskiya ne ba buge mutum uku ba amma na buge mutum an taba buge kaso biyu ga rana daya gaskiya an taba buge sa su za su uku ma yanzu cikin wurin damben nan ko akwai wanda in ka kana jin tsoro a gaskiya na a cikin ranka dambu da shi gaskiya ne ba zan wani ce gaba na faɗi yanzu akwai wanda ma bugun da baka mantawa gaskiya mu gida akwai shi wane na bagon audu ni suna na jahila to me yasa ake kiran ka na jahila gaskiya ne sunan ya dan jama ba ya ga dan da aka samu sunan ba ba ni menene sunanka sunana na kwarai sunana na nasuru me yasa ka shiga harkar dambe kawai gaskiya sha'awa ce da gani kuma ana yi ina gani yau da gobe ina gani yau da gobe yasa ra'ayi Allah kuma ya yi ana hanyar abinci na yake wani gari ka fara dambe a dole kai na fara dambe lokacin da ka fara dambe mutum nawa ka buge gaskiya duk da wanda muka yi dambe shi ko dai mun buge shi ba zai sha da gaskiya to lokacin nan da ka fara dambe akwai wanda ya buge ka lokacin na fara dambe ba a buge ni ba gaskiya sai da ma na fara wani dambe sannan na dan samu an ka zan ka buge ni gaskiya kamar yanzu shekara nawa kana wannan wasa ta dambe na dan kai shekara kusan cikin ta goma yanzu ina dambe da wani gari da wani gari ka yi dambe na dan jima ina dambe kebe gaskiya to bayan jihar kebe waɗanne jihohi ka je ka yi dambe na yi dambe neja amina na yi dambe abuja na yi dambe Lagos, na yi dambe Ibadan, ba inda ban yi dambe ba. A cikin wuraren nan da ka je kai dambe, ina ka sha da daɗi. Ta babu yadda ba ta kasancewa, muna shan wuya wani wurin wani wurin muna jin daɗi. Akwai wani dambe da ka yi wanda an ka kashe ka ba za ka iya mantawa ba? Akwai dambe da aka kashe ni inda ba zan manta ba. Wa ya kashe ka wannan dambe? Damben na wanda ya kashe ni mai karin mai karin champion a birnin Kebbi. To kai ko akwai wanda ka kashe wanda kashe ya ma daɗi shi ma ba za ka iya mantawa ba? Insha Allah na kashe bagon Zayanu, ma gaskiya ba zan manta ba. sunana bahago mai bulala sunana one ba two ba don akwai wani akwai two. me yasa aka kiran ka bahago mai bulala abin da yasa ake kiran na bahago mai bulala tun lokacin yana matashi yaro karami ina koyon dambe to a lokacin kuma ina matsayin bagon shagon dan sarki sai mai gidan nan mun kaɗan samu matsala da shi kuma a lokacin Allah ya min zayan hannu duk wani yaro matashi abokin dambe na komi sauyin shi sai na mai duka jere a jere kusan shidda bakwai a cikin shi shine mawakin ya ga ewa eh, wancan sunan bai dace da ni ba kawai ya fitar da ni da bago mai bulala to ana min bagon shagon rosi an kama ce min bago mai bulala kuma sunan ya anshe ni kuma Allah ya taimake ni ga sunan duniya duka ta sani da sunan dai ha ya zama to ni ma yanzu ga Allah ya taimake ni ma na aje yara matasa wanda ya zama to ita duniya ma na yi da su to yanzu kana cikin gurin mada ne ko kana cikin jamus ni gurin mada ne na asali bakin gurin mada cikin jamus ko kudawa ko akwai wanda kake shakka kai dambe da shi sai dai a samu mai jin shakkun dambe da gaskiya ba wanda zan ji shakkun dambe da shi saboda a yanzu ga bakin dan dambe da ke tashe a shekara goma zuwa yanzu nan ba wanda bai bige ni ba wanda duka ga bai bige ni ba shine yana ban respect ni ma yana ba ya nashi a wasan dambe ana azama mutum mota ko azam shi mashin an taba azama mota ko mashin don kai dambe ko kuɗi gaskiya ba taba azama mota ba eh dambe ko mashin amma kuɗi kam ba irin kala kudin da gaskiya ba a samu ne dambe ba kuma ba dan dambe da ya samu kuɗi wanda ya buga ya samu wanda ban samu irin su ba a dambe guda kamar an taba azama nawa eh dubu ɗari da hamsin a azama azaman ɗari an azaman ɗari biyu an azaman uku an azaman talatin an azaman hamsin an hasa mai dambe mai damben rago mai damben mashin har mota ɗin mai dambe mota ɗin Allah bai kadare ni ne rabon doka ba. Ka ci waɗannan kuɗin? Na shacin kuɗi kuma an shacin su gare ni. Ka koya ma yare da yawa wannan wasa ta dambe? Na koya ma wani yaro wanda ake ce ma wani farko dogon mai bulala. Ina da auta, ina da bahagon mai bulala wanda nake ce ma shine tu. Wannan wasa dambe tana da matsaloli. Menene matsalar wasa dambe? Shi dambe baya son garaje ba abin da ke kashe dan dambe ga dambe irin garaje suna na uba haruna daga kano state rana local government kuma abu da yasa na kira yan dambe ni ma mahaifi na yan dambe duk gidan mu yan dambe ne kai ka dambe na dambe yanzu ka bari na bari dambe wallahi saboda mi saboda yanzu girma ya zo mana shi yaran ya manna da shako na nan yanzu amma kana kuma goyon bayan yan dambe yanzu ina goyon bayan yan dambe su da kullun sai na zo kallon dan nan na zo na kuma gurma da alheri ne wa jami'ar alheri kowa da kowa na wani Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida Hassan Tambuwal, yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. mataimakin kocin din Accra House of Oak David Okulu ya ce ya yi imani da phobias za su iya rama uku da nema da real bamako ta yi musu a zagayen farko na gasar caf confederation cup a asci za ta karbi bakuncin as well bamako a zagaye na biyu da za a yi a nan accra sports stadium a ranar 15 ga watan oktoban shekara ta 2022 inda tilas fi nasara da akalla goluka guda hudu su iya samun dira zuwa zagaye na gaba na ainihin gasar gasar ta CAF Confederation Cup. Kasar Ghana za ta yi gumurzu da Portugal, Uruguay da South Korea a rukuni na A a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 a kasar Qatar a shirye-shiryenta na wannan gasa kasar ta Ghana ta ɗanɗani ƙudarta da ci uku da nema hannun kasar Brazil. ta ɗaufansa akan Nicaragua da ci ɗaya a wasannin su na sada zumunci. ko kocin ɗin Ghana Otto adu ya yi amfani da wannan atisayi ne ya auna sabbin 'yan wasansa ya kuma iya zaben waɗanda za su samu wakiltar Ghana a gasar. Game da abin da maga kujeran kwamitin manajoji na Black Stars ya ce ne yana da yakini cewa Ghana za ta gabatar da 'yan wasa masu ƙarfi a gasar. Hukumar da ke kula da sha'anin kwallon kafar duniya FIFA da wani babban dandali wato Metaverse platform da ke da sama da masu amfani da shi miliyan hamsin kowace ranar Allah sun amince su kulla kawance na tsawon shekaru. Wannan hurɗa ta kuma tabbatar da duniyar hukumar FIFA wani gawartaccen yanayin wasanni akan Roblox gabanin soma gasar kofin duniya na shekara ta 2022. 2022 a kasar Qatar. Yarjejeniyar ta danganci aniyar hukumar ta FIFA na samar da sabbin hanyoyi da kuma yanayi na nishadantar da masoya wasan kwallon kafar. FIFA United FC Afirka ta kudu na mika ta'aziyyarta ga 'yan uwa da abokan arziki da kuma abokai na ɗayan 'yan wasan kwallo da sun ka gama samun horo a akadami wato wurin koyarwa na club da an ka kashe shi har lahira an harbi Chesley Jefta ne da sanyin safiyar Juma'a kamar yadda ya heraltar ruwaito yana tare da wani abokinsa a lokacin wadda shi kwakwar zami bai samu ba. Dan wasan mai shekaru 23 na a cikin 'yan wasan da sun ka gama samun horo a akadamin ɗin clubin kuma mamba ne na Peacemakers FC da ke shayar da cifa da 'yan wasa masu hazaƙa da kaifin hankali. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Radwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To a gaida Ridwan Allah yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. Ministan tsaron ƙasar Ukraine na shirin yi wa manema labarai bayani kan tattaunawa ta baya-bayan nan. da kungiyar tuntuɓar juna tsakanin Amurka da Ukraine a Brussels a yau Laraba, inda ministocin tsaro na kungiyar tsaro ta NATO su ma suka gana a can domin tattauna yadda za ta taimaka wa Ukraine a yakin da take yi da mamayar Rasha. Sakatare janar na kungiyar NATO Jens Stoltenberg ya ce da manema labarai yau Laraba cewa tattaunawar za ta kasance kan yadda za a ƙara kaimi wajen taimakawa Ukraine Amurka ta ce tana duba bukatar kasar Haiti na neman agajin tsaro yayin da ake samun karuwar taɓarɓarewar tsaro da tsananin rikicin jin kai. Babban jami'in diflomasiyya Amurka a yammacin yankin Brian Nicholas na kan hanyarsa ta zuwa kasar tsibirin Caribbean ɗin a yau Laraba don tattauna halin da ake ciki. Wata kota ƙasar Myanmar da sojoji ke mulkin ƙasar ta yanke wa hambararriyar shugabar ƙasar Aung San Suu Kyi hukunci kan laifuka biyu na cin hanci da rashawa a yau laraba a cewar mutanen da suke da masaniya kan lamarin sabon hukuncin ya hada da daurin shekaru uku da take yi yanzu haka ana zargin su ce da karɓar cin hancin dala dubu ɗari biyar da hamsin daga hannun ɗan kasuwa manwik sai dai ta musanta zargin kuma ana sa ran za ta ɗaukaka ƙara. Thomas sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya na gabatarwa sai kuma Julie Ladas Gresham da ta hada mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu kwana lafiya. Ma